sai ku subscribing ku danna mana karrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna Arewa Team TV a nan ne kaɗai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu Akbar Nero. Mun ga ta kanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Me ya faru? Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. Shi yasa kullum nake ta addu'a. Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. Gobara. Gobara. Shi yasa kullum ake addu'a Allah ka raba mu da mugun ji mugun gani. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me yake faruwa gobara gidan garbati gobara eh mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke kin ga yadda wuta take ci bal bal bal bal bal bal inna lillahi wa inna ilaihi wallahi sai kin tausaya musu to gobaran nan da nake gaya miki jirajirai biyu da aka haifa yan biyu sun kone yaro dan yaye ya sale tinkiya ta kone da ƙyar suka fito an kira kwana-kwana ma wayarsu babu bari gaya miki ba mu ga ta zama ba daga gidan nake saboda haka abin da nake so da ke ki maza maza ki ɗauko mayafinki ki tafi kafarki kafarsu ki je ki shiga ki je ki musu jaje kama mai gida ai ko baka nan zan je na duba su balantana kuma kana nan a gari wannan abin ya faru haƙin makotaka ko ba mu san shi ba mai mutum jaje ai muslimu akul muslimu musulmi dan uwan musulmi ne maza ki je ki ɗauko mayafinki ki zo ki tafi maza ki je ki ce ni na turo ki ki zo ki musu jaje kar ki tsaya fa na gaya miki kar ki tsaya nuku-nuku kuma ki tsaya a yi komai da ke tunda ni ba zai yiwu in shiga ɗakin mata garin bincike-bincike ba in je in binciko wani abun irin naku a ji kunya ki tsaya kar ki dawo yanzu rayuwa sai da fako in ba haka ne ba ai sai a raina mun hankali ha kullun da an yi magana kin hana ni ne aure kuma ga sanan sai wucewa suke yan saffan nan raina yana biya ni ma hukaci ne ɗakin maras da rayuwa sai da fako in dai ki tafiya to ita tafiyar kafin ka tafi kai kake da ita idan kuma ka tafi ita kake da kai walau gobe walau jibi yanzu dai ba gashi mun tafi za mu tafi ba to sai yadda ta kasance fatan mu dai Allah ya sa mu sauka lafiya Allah ya wargida assalamu alaikum wa alaikum salam ina wunin ku lafiya kana gajiya alhamdulillah rikayya ashe haka abu ya faru me kuma ya faru gobara na ji an ce A uzu billahi subhanallahi wa iyazu billahi wani dan nasir na ne ki duniya ne ya ce miki gobara yi. wani dan hawa ne ya ce miki gobara yi. wani wanda ba ya san al'umma su zauna lafiya ga miki cewa gobara yi. Ni kuma ta aka ce miki mun yi gobara? Kai garbatun fa yanzu aka ce duk abin da nake in bari lalle lalle in zo in muku jaje. Shine kaga na fito fa abu jaja. Dan Allah mero mu ba ma irin wannan wasan na bibanci da ke dan wannan bibanci ne kiran bala'i ne ko ba haka ba uwar gida yanzu din Allah wa ya gaya miki mijina ne ya faɗa min yace in yi maza maza in bar abin da nake in zo in muku jaje to ina jin wani garbatin ke magana ba ni bane ina jin garbati mai tanki ne <laughs> garbati mai tanki ne sai ni yanzu na tuna kina jin garbati mai tanki ne inna lillahi garbati mai tanki ne na tuna garbati mai tanki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ba mu bane mu kin ganmu nan ma tafiya za mu ji au tafiya ma za ku ai kin ganmu nan daga nan sai daka dalle <laughs> sai daka dalle za mu je zan je in ga sarki sarki na ne baba mai daki na au za ka kara can gaba ne eh, Allah ba da ladan zamanci mun eh, gode au tafiya za mu mun gode au wai ina ga miki sai yi sauki tafiyar nan mu mun rage rana au wai haka ma za ku yi da ku tafiya za ku yi ku banni shine zai an gazo ni ran tsoro da kai tsoro sai zai saka maka tsoron tsoro da ka yi sai zai saka maka tsoron tsoro da kai sa dole ne ko za ka ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka haiwa a irin ku ba su da yawa a duniya kan a samu mace irin ki mai zati akan jima komai ya ji masha Allah <laughs> ni fa na yi miki kai eh kai sai dai dan baki kawai da kika ga nayi ai da daddare aka yi fanshi yasa eh faida <laughs> to abin da nake so da ke ki kwantar da hankalinki nan kuma kamar gidanku kike kin ji tsoron tsoro kwantar da hankalinki ne miki tanadi na musamman eh. Allah ko kwarai kuwa to shi ya kamata in ga abin da aka tanadar min eh. da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro da kai tunanin sa dole ne a da kai da shi in ka kai a tsoron tsoro ka harba a harbo a tsoron tsoro hmm. baby na Allah ya sakin iya soyayya kai duk mutumin da ya same ki a ba ai ya gama kin ga wannan ayabar da kike ganin ta tafiyayya ce daga ogomasha ta zo Allah sai da eh, ce da aka biya yan karota sannan aka biya yan sanda aka biya sojoji aka biya yan hizba aka biya yan kato da gora sannan ta shigo ah. <laughs> sai kana da hanya zaka ce ka ce dai saboda ni ka to nawaye haba wannan ma wani abu ne ai so mun taba ma Kai kaɗai ne a gidan nan? Ni kaɗai ne ran Daga ni sai sai awakai. Kamata ta yi fara ba ki ciko? Eh? Irin yadda muke gani a India. A bayar a bayaki, a bayani a bayaki. ake san abin da duk da take da an samu matsala gara biyu biyu ne kama abin da za mu kara ko <laughs> dan gyara muke ne saboda rayuwa Rufaida. Na'am. Ke ce kuwa? Ha? Ko idan ka yana zagi ne? A'a. Ni ce mana. gani ne kin canza mu ni ce ta a cikin so ne jonan dan Allah annar barbai da ke haƙuri wallahi na haƙura na haƙura dama ban na yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su haulaka yalhaquna suhura wa rabbika an takuna min yawma maudika rahikan masarura والناس حولك يلحقون سهورا وعلى assalamu alaikum lafiya je mai gida a'a mai gida fito na dawo a'a ka bude ka bude inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Hayya yanzu biki tafi ba wayyo wayyo inna lillahi wa inna